الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم ووالاهم إلى يوم التنادي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatulahi wa Barka barkamu da arzikin sake hallara wannan majalisi mai tarin albarka wadda muke karatun alkur'ani mai girma tare da fassara kan fahimtar magabata a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malaminmu a sheikh abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake na unguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna majalisi na biyar kuma mun sha ruwa na biyar da yardar Allah madaukakin sarki a cikin wannan wata mai alfarma wata Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina yau shekara 1400 da shekara 46 wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan uku miladiyar haifuwar nabi isa alaihi salam shekara 2000 da shekara 25 muna karatu a cikin suratu ibrahima alaihi salam jiya mun fara karatu a cikin aya ta tara lokaci ya kare mana insha Allah ta'ala za mu koma aya ta tara zuwa yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu jiko akwai takardu kamar haka a takardun sun dan fara yawa don haka na tsinkayi takardu waɗanda suke da alaka da neman addu'a nema addu'an nan kuma musamman tun da wani ya ce an yi bara ta ci to kaga za mu yi ta samu da yawa kenan za haka in mun ce za mu yi ta karantawa kowa yadda yake irga bukatunsa to lokacin mu zai tafi amma dai bukatun suna kewayawa zuwa ga bukatu irin na damuwar rayuwa bukatu na jinya da bukatu na neman haifuwa da bukatu na neman aure da neman aurarwa duna sun kaya daga cikin bukatun bayan Allah wanda za mu roƙa ya fi musanin damuwarku ya san cikin kowa ya san bukatar kowa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amsa wa kowa bukatarsa muna roƙon sa maɗaukakin sarki ya shiga lamarin kowa Allah maɗaukakin sarki ya iya mana da alkhairi a ah, sannan wannan kuma yace wallahi azuminsa azumi ne ya wata yashi har ta kai ga ya sha ruwa bayan faduwar rana karfe 6:25 to ba a kira sallah ba shine ake cewa sai ya rama shin zai rama ne ko a'a to gaskiyar magana ka yi kuskure kuma ba kuskure ba ganganci ganganci karfe shida da ashirin da biyar ɗin da wani dalili kasancewa lokacin rana ta faɗi da wani dalili kasance saboda rana tana faɗuwa ne karfe shida da ashirin da tara kasha da ashirin da biyar wani minti hudun da suka rage ai wani lokaci ne da ba lallai ranar ta faɗi ba da haka wani abin da ka yi kasada ne da garaje kuma za ka rama wannan azumin domin baka gina shan ruwanka akan wani dalili da kake da tabbacinsa ba idan ka gina shi akan dalili da kake da tabbacinsa kiran sallah aka yi sai aka yi kuskure kai kuma ka sha lura da wannan kiran sallah ko kuma agogon ka ka duba karfe 6:29 sai ka sha sai ya bayyana agogon ka ne ba shi da kyau kaga wannan ka sha da yaqini ne kuskure ya bayyana amma yanzu wannan baka sha ma da yaqini ba ka sha kawai kawai ka galabaita azumi ya wuce cikin minti hudu ba za ka iya jira ba awa nawa kai za ka rama wannan azumin bawan Allah Allah ya karba mana baki daya wannan yace tambayar sai ita ce mutum zai iya fitar da zakka da coins ko dala to dala dai kuɗi ne amma coins ina jin su ne waɗannan na intanet ɗin ko? sulalla waɗanne na naira ko sulalla na cikin intanet bitcoin ko? bitcoin to waɗannan ba kuɗi ba ne ba su riga sun zama kuɗi ba tukunna domin ba wata gwamnati wacce take hada-hada da su kuɗi kuma ba sa zama kuɗi sai idan hukumar da mutanen suke kashe kudin ta yadda da su a matsayin kudi in ta yarda da su a matsayin kudi to shine za su shiga cikin dokokinta hukunce-hukuncenta za su hau kan wannan kudi a iya shari'a a iya rigima a kansu kuma shari'a a kuma hukuma ta shiga cikin wannan lamarin don ta warware amma abinda bai zama kudi a wajenta ba to ba za a kai runtoma a kansa ta saurara ba don baya cikin doka jama'a an gane To ko da muna mu'amala da yanzu a garin nan mu yanki wata takarda mu raba a tsakaninmu mu ce kuɗi ne ko mu siyo karta mu mayar da kowace guda ɗaya naira dubu mu yadda mu dinga mu'amala da wannan a tsakaninmu a cikin garin nan ba zai zama kuɗi ba sai gwamnati ta yadda kuɗi ne za a iya sa a banki za a iya cire su za a iya kowace mu'amala da su saboda in ka cire gwamnati a mu'amala ta kuɗi to akwai na kasu mai yawan gaske a cikin ma'amala ta kudi an gane ko don haka za ka iya cire zakka da kowane irin jinsin kudi da yake kudi ne karɓaɓɓe a wajen wata gwamnati kaga dala kaga riyal duk za ka iya cire zakka da su akwai da yawa waɗanda suke cire zakka da daloli kuma ake mayar da zakar naira ake raba ta naira asalin dukiyarsu dala ce amma in an tashi rabawa kuma naira za a raba saboda naira amintaccen kuɗi ne an gane? Allahu ala sannan kuma ya ce sun yi sallar a ne sai liman ya sallame a raka'a biyu kowa kuma bai yi magana ba sai bayan wasu sun tafi sai kuma aka tuna to ya za a gyara wannan sallar da kuma wanda suka tafi to ban sani ba rashin tuna waliman din da gangan ne ko kuma duk a cikin rafkan wata idan duka a cikin mantuwar ce da rafkanuwar ce duka ta sa haka to ku da kuka tuna lokacin ba ku bar masallaci ba aka tuna wa liman shi ma ya tuna to sai ku tashi ku kawo abin da ya rage sai ku yi sujada ba'adi na sallamar da kuka yi salla ba ta cika ba su kuma waɗanda suka riga suka fice to idan suka samu labari to sai sun sake wannan sallah sallar su bata yi ba wannan idan ba ganganci ba ne kenan idan ba ganganci ku ba kenan menene hukuncin wadda baya zuwa a wajen mahaifansa ko da ya gaishe su to ba da na gari ba ne ba mutumin arziki ba ne baya zuwa wajen mahaifansa ko da gaisuwa irin masu bakin halin nan ne masu mugun hali wanda suke iya fushi da iyayensu iyaye kuma ba a fushi da su yadda Allah madaukakin sarki ya ladabtar da bayinsa shine ba a fushi da babba babba ne yake fushi da karami shi yasa tarbiyyar da Allah ya mana a tsakaninmu da shi a matsayinsa na mu duk yadda ya bata maka baka masa fushi saboda ba a fushi da babba shi kuma shine mafi girma to idan ka dawo a rayuwa ta zamantakewa tsakaninmu waɗanda suke mafi girma a sama da kai iyayenka ba a fushi da iyayi ko me suka maka ba za ka yi fushi ba idan kuma ba za ka je ka gaishe su ba to alama ce ta kana fushi da su kenan don haka sai dai a je a sanar da su kana fushi su rufa kai su zo su su wanke kafafunsu su tsuguna su baka haƙuri ka yi haƙuri ka yafe su kan su shiga aku kana fushi da su a to me kake jira kuna ga hakan yayi Wani rashin arziki ne ka yi ƙoƙari ka rayu da iyayenka lafiya ka gama da su lafiya ka yi ƙoƙari ka rayu da su lafiya ka gama da su lafiya wasainar insana bi walidaihi hamalatu ummuhu furhan hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al wa in jahada ka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufan Allah madaukakin sarki yace mun yi wa mutum wasiya da ya kyautata wa iyayensa mun masa wasiya dangane da iyayensa Allah madaukakin sarki yace a mahaifiyarsa ta dauki cikinsa rauni bisa rauni rauni bisa rauni sannan kuma ta yi fafutukar shayar da shi ya shekara biyu kafin aka yaye shi Allah ya ka gode min kuma ka gode wa iyayenka jiya muka karatu akan shukura ani shukurli Wali-wali, dai ka gode mini ka gode wa iyayenka to jiya a karatun da muka yi na shukura kaga shukura fa ba iya baba na gode bane ba iya inna na gode bane ana shukura ne da me da aiki to Allah ya umarce ka da ka gode musu a aikace idan kana musu fushi kaga ka dakatar da godiya a aikace kenan to a tunaninka idan hakkokinsu da suke kan yaushe za ka biya su in zai yiwu a ce ana biya yanzu idan ka samu wata fatara ka samu wani lokaci da da ka yanke alaka da su to sai zuwa yaushe in ana gama biya zuwa su za ka biya su balle ba a gama biya ga wani da mahaifiyarsa a wajen ɗawafi ya zaga da ita ya zaga da ita ya zaga da ita ga nauyi ga wahala yace ya ma'aikin Allah wannan dawainiya da nake da ita ta dawafi da sa'ayi da ayyukan umara da haji ya ma'aikin Allah kana ga na biya ta annabi sallallahu alaihi wasallama yace ko ni shi daya ko ni shi daya ka biya ba kaga ba zai yiwu a biya ba ke. to inda zai yiwu a biya din ma inda har ka yanke wani lokaci ba ka yi ba to ka wa kanka lokacin biya ka lalata kanka lokacin biya ke wannan kuskure ne babba Allah ta'ala ya shirya mu baki daya yana son a masa cikakken bayani akan sadaki a musulunci yace malam wasu suna yanke sadaki ne yana yawa to wasu kuma suna yanke kayan ɗaki ba baya yawa ko ba ka ba ni sadakin naka kan nawa yake da kudin katifa ko ba ka ba idan an ce sadaki dubu da sai a yi ta tsitsitsi a yi ta yinyinyi ya yi yawa ya yi yawa dubu ɗari da hamsin ɗin naka katifa kirki sai an yi ciko ba a magana gado ba a magana katifa da zanin gado da labule haka za a zo kuma a shirya maka a ɗaki a jera maka ko ba ba kuma ba Allah ne ya ɗora musu su maka ba al'ada ce ai matarka ce in ka ga dama ku kan akan siminti ko akan yashi ai matarka ce ko baka cewa ai nayi kayan aure ba ta tsalara kayan auren ai ba iyayen da ka kaiwa ba su kuma kayan kai suka kawo ka kwanta akan gadon har kake mun shari kuma yanzu ka ce 150 ta yawa wai an yanke yayyawa wai yanke an yanke yayyawa a baka mutum su kutum a dauki mutum a mulmula a basa lokacin ya kai amfani kuma a hakan kana bakin ciki ka dauki abin kirki ka bashi Allah madaukakin sarki yace wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran al-qintaru al-malu al-kathir dukiya mai yawa ana ba mata dukiya mai yawa a aure su an gane ko yawa to idan ana karatun sassauci na sadaki mahallinsa daban amma irin wannan korafin shi ma mahallinsa daban a ji a shirya ya aure ya ce shin mai eh, wai malam wai farce na jasa ne a a farce ba na jasa ba ne wala'alla kana nufin farcen mutum ba na jasa ba ne idan ya zo sallar asuba a makare bai yi raka'o'i biyu na alfijir ba shin zai iya idan an yi sallama zai iya yi eh zaka iya yi zaka iya yi a takaice Allahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki yace alam na naba'ul ladina min qablikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أقوامهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب الله تعالى يتي alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa samuda والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب bangiji ta'ala ya ce alam na naba'ul ladina min qablikum shin labarin waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba Ta yi wannan tambaya annabi Musa ne ya yi ta A kan hanyarsa ta kira da yake wa banu Isra'ila tun daga faɗin Allah maɗaukacin sarki ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله زوا فدنسا وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب to duka zancen annabi Musa ne har zuwa nan alam ya'tikum yana magana da al'ummarsa banu Isra'ila alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum yanzu labarin waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba to tayi kuma ya zama Allah ne yake faɗa wadda wannan ya shafi al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da aka sauka musu da alkur'ani shin yanzu ku labarin waɗanda suka gabace ku bai zo ya same ku ba ba ku samu labarin abin da ya faru ba to wannan kuma duka tunatar da mu ko tunatar da banu isra'ila dangane da abin da ya faru cikin al'ummomin da suka shuɗe na musiba yana da alaƙa da faɗin Allah a baya wa zakirhum bi ayyamillah ka tuna musu ranakun Allah mun yi karatu akai ranakun Allah sun hada ranakun ni'ima da ranakun musiba to kun ga da aka ce wa zakirhum bi ayyamillah ka tuna musu ranakun Allah sai aka fara tuna musu ranakun nema wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim sai aka tuna musu ranakun ni'ima yanzu kuma a daidai wannan gabar sai kuma ake tuna ranakun musiba su ma don su zama izina da wazi. yanzu labarin waɗanda suka gabace ku bai same ku ba to ko a ce da banu isra'ila ake annabi musa ne yake faɗa ko a ce da mu ake allah ne kai tsaye subhanahu wata'ala yake faɗa duka zancen yana koma abu ɗaya ne shi ne duka mai hankali mai tuntuntuni to lallai idan ya samu irin waɗannan labaran za su zama ya masa wa'azi da izina domin shi ya kiyaye kansa in je mu dan uwanka ya kama da wuta ka shafa naka ruwa Allah ta'ala ya ce shi labarin kamar yadda muka ambata jiya annaba'u yana nufin wato gagarumin labari babban labari